Zuwa ƙarshen makon nan helkwatar APC mai mulki a Najeriya da ke Abuja na ci gaba da kasancewa a rufe ƙarƙashin gagarumin tsaro daga jami'an 'yan sanda. Wannan na faruwa ne bayan hukuncin kotun birnin Abuja da ya umarci shugaban jam'iyyar Adam Soshimale ya koma gefe har sai an kammala sauraron ƙarar neman kwaɓe shi daga mulki. Ba mamaki hukuncin kotun tarayya a Kano da ya mara wa barin Oshimale baya ya zauna a gado bai yi tasiri ba. Lauya mai zaman kansa Barista Ibrahim Bello ya ce ƙarar ta biyu tamkar ta haddin kotu ne. Kuma an akwai abin a bits of process. an hana irin wani al'amari yadda ainihin wani zai tashi ya shiga da ƙara wannan ko ta shiga da ƙaran an san cewa bai kamata a shiga da wani ƙaran ba yana kawo batunci kan yanayin shiga da duk abubuwa namu na wato ƙara wanda ke ma'aikatan shari'a suna kallon irin abin da ake yi irin wannan abubuwan ke kawo zargi yake kawo a dangi kalubalantar da ainihin tuhumar wato ma shari'a saboda mai an san ga abin da ya kamata sai a je a yi san rai don a bata wani harkar namu na shari'a. A bangaren masu kara Abuja mukaddashin sakataren jam'iyyar Victor Giyadum ne ya cancanci zama mai rikon kwarar jam'iyyar har sai an kammala shari'a. Inda washi mole da aka dakatar da tanu sakataren labaru Lanrai Isa Onilu ya sanar da nada waziri Bulama daga Borno a matsayin sakatare. Mataimakin shugaban jam'iyyar na Arewa maso gabas Mustapha Salihu da ke kan gaba a shari'ar ya ce Oshimole ya ɗau matakin cike gurabe ta fargar jaji ne bayan an dakatar da shi daga mulki. Babu wani wanda malukin da zai zo ya ce zai mana wani kawo wani eh, eh, bita da kulli wanda za mu ma mu bi shi mu yi ta faɗa kamar mahaukata mu bata jami'an mu ba za mu yarda ba. Don haka abin da suka yi nan bai baya kan doka kuma ina gaya wa jama'a kar ma wasu wani ya saurare su akan magana cewa an yi replacement. me yasa an yi replacement me yasa tuntuni ba ba da announcement na wajen kwamitin sai da an ce an kore ka yau ta ga wannan abu abu ne wanda hankali zai kama ba to irin abubuwan nan ne yasa kaga cewa baya iya biyar da mulki yadda zai sa jami'a da cigaba gaba kullum ana ci baya ana samun matsaloli sakataren walwalar jam'iyyar Ibrahim Masari da ke mara marawa Shimole baya ya ce da hannunsu aka rufe helikwatar jam'iyyar don hana tarzoma ba amfani idan aka ce shugabanmu shugaban jam'iyya na ƙasa ba zai je ofis ɗin shi ba to mu in mun je da za mu aiki ba shine shi ne abokin aikin mu sai muka ce ma inspector general of police mafi a'ala shine ya rufe ofishin jam'iyya har sai an warware wannan takaddamar da ke tsakani wadda insha Allah ba daɗewa ba za a warware ta in Allah ya ta. Abin da ke nuna ta'azzarar lamarin shine kiran da su Ibrahim Masari suka yi wa shugaba Buhari ya sa baki. Kira ga mai girma shugaban ƙasar tarayyar Najeriya da ya shiga ya sa baki ga wannan larura kada wannan 'yan tsarin mutane su zo ta rufa jam'iyyar APC. Kin Oshimole zai kai labari ko kuwa a yanayi mai sarƙaƙiya ne tsohon shugaban jam'iyyar John Odige Oyegun ya da ƙwallon mangoro. Nasiru Adamaili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.